Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na baba ya koma keri tare da aisha ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan lokacin na yau juma'a babban rana 24 ga watan janairu shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanan labarai. shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya bayyana kalaman shugaba donald trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin kalamai marasa tushe kwamitin gaggawa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa don yin nazari a kan cutar coronavirus yana tunanin bayyana halin kota kwana game da cutar hakanan za ku ji cewa wani gidan rediyo mallakar wani ɗan ƙasar benin ya sallami ma'aikatansa bayan da hukumomin ƙasar suka dakatar da tashar ta yaɗa shirye-shiryenta kanan labarai kenan aka saurara a jikin shirinmu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da rundunar tsaro na amotekun wanda gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin najeriya suka kafa nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su wa'annan jami'ai na na jiha da wasu jami'an tsaro wanda federal government take controlling kai haka kuma za ku ji cewa shugaba buhari ya kira ga firaministan birtaniya ya taimaka wa yaki da gwamnatin gwamnatinsa take yi akan cin hanci da rashawa a Najeriya. Idan har ba jami'an Najeriya na yanzu din su da kansu sun guji hanci da rashawa ba, to shi ne kawai zai karfafan kasashen waje don su yadda cewa Najeriya shugabannin Najeriya daga suke. Muna kuma ɗauke da sabon shirin nan na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke haɗin gwiwa da ƙawayensa wanda shirin na yau zai fara ne daga jihar Kano. muna kuma ɗauke da nasihar juma'a amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hatsiba ga cikakkun labaran duniya. ɗan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadla shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan ne ya fara ba da bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis inda sanatoci 100 za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar Adam Schiff ya ce Sam Trump bai yi tunanin illolin da bukatunsa za su haifar a yunkurin da gwamnatin Ukraine take yi na yakar cin hanci da rashawa a kasar ba. Chief ya ce abin da Trump ya damu ya cimma shine a kaddamar da bincike akan Biden. Musamman ma bayan alkaliman sakamakon zaɓe sun nuna cewa zai iya shan kayi a hannun tsohon mataimakin shugaban ƙasan a fagen zaɓen da za a gudanar. An gayyaci Trump da lauyoyi masu kare shi su bayyana a gaban kwamiti amma sun suka yi watsi da gayyatar. Wani kwamitin gaggawa da kungiyar kungiyar mafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana a kan cutar duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta mai da hankali a kanta amma kuma kwamitin ya yi kira ga kasashe su kasance a faɗake kasancewar cutar ta kwantar da mutane 584 tare da kashe goma sha bakwai wanda alkaluma ke nuna yiwuwar haurawar kiyasi kiyasin waɗannan adadin yayin da cutar kuma za ta yadu zuwa wasu ƙasashe. an samu rarrabuwar kawuna a dalilin bambancin ra'ayi tsakanin mambobin kwamitin game da irin barazanar da cutar coronavirus take iya zama ga lafiyar al'ummar duniya bayan tafka muhawara tsakanin mambobin na tsawon kwanaki biyu bakin kwamitin ƙwararrun ya kasa zama ɗaya shugaban kwamitin Dj hussein ya ce ra'ayin duk waɗanda suka ba da goyon bayan a bayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar al'umma ya ta'allaka ne akan cewa cutar tana yaduwa kamar wutar daji da kuma irin tsanani da cutar take da shi abin damuwa ne ya ce amma mafi yawan 'yan kwamitin sun yarda cewa bai kamata a yi riga malam masallaci ba dalili saboda karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar a waɗansu ƙasashen waje yan kalilan ne baya ga irin la'akari da irin azamar da ake yi na shawo kan cutar musamman ma wanda hukumomi a ƙasar sin suke ta fama wani gidan rediyo a jamhuriyar benin mallakin wani ɗan ƙasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban ƙasa patrice talon ya sallame duk ma'aikatansa bayan da hukumomin ƙasar suka hana gidan rediyon watsa shirye-shiryensa a cewar ma'aikatan gidan rediyon a ranar laraba tashar solil fm mallakar wani ɗan kasuwa da ke zaune a ƙasar faransa sebastian ajavon ta daina watsa shirye-shirye tun sa'ilin da hukumomin sadarwa na sa idon kasar ta dakatar da su daga yada shirye-shirye cikin watan disamba har sai baba ta gani ma'aikacin gidan dan jarida virgil a ya tabbatar da cewa an salimi ma'aikatan kana ya bayyana matakin janya izinin lasisin da gwamnati ta yi a matsayin wani mataki na ƙin mutunta 'yancin jama'a na samun bayanai wannan mataki na baya-bayan nan ya janyo cece kuce game da 'yancin 'yan jarida a ƙasar yammacin na afirka tun dai bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin najeriya koma da la'a gaida Aisha. Kafin mu ci gaba da kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, sai mu faro da wannan rahoto wanda ajiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kafa. Amma masana tsaro suna ɗare-ɗare da wannan lamarin. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. tun dai bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin najeriya dangane da kikikaka kan batun kirkiro rundunar tsaro ta operation amotekun yanzu an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu biyo bayan ganawa da aka yi tsakanin gwamnonin jihohin kudu maso yammacin najeriya da mataimakin shugaban kasa farfesa yami oshin bajo gwamnatin tarayya yanzu ta amince da kafa rundunar ta operation amotekun bisa sharaɗin cewar lalle dole tsarin ya zo daidai da manufar gwamnatin tarayya na tsaron al'umma sannan dole ne kuma kowace jiha ta yi doka kan haka amma duk da haka masanin tsaro aliko erashid harun na da fargaba gwamnatin najeriya ta yi amai ta lashe ba wata jiha da kundin tsarin mulkin najeriya ya fito ya faɗa kan cewa su samu jami'an tsaro banda jami'an tsaron da yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su wa'annan jami'ai na jiha kafa saboda matsalolin tsaro da so mu samu matsaloli da wasu jami'an tsaro wanda federal government take control a akai wannan abun da aka yi har aka ba waɗannan jihohin ba su permission akan zai su ci gaba da wannan abun nan din to nan gaba duk wata gwamnatin jiha to ta ce tana son ta kafa wani rundana na tsaro gwamnati ba ta da bakin da ta hana wannan jihan saboda haka ya kamata a dubi wannan abun nan din zaɓe na zuwa 2023 yana zuwa su waɗannan mutanen fa loyalty ɗinsu akan waɗanda suka kafa su ne to shin me matsarin mulki yake cewa ne akan wannan batu barista yakubu Salibawa wani lauyan tsarin mulki ne a najeriya kundin tsarin mulki ya nuna cewa muna da rundunar 'yan sanda amma a cikin dokar da ta kafa Nigerian Police akwai kafa da ta bayar na cewa turanci maganar community policing al'umma ma'ana irin kamar wa'annan 'yan vigilante da suke duba suna kuma kokari tabbatar da an samu kariya kuma an samu tsaro a al'umma to dole ne a duba wannan to shi za idan ka ce bisa ga tsarin mulki in ka zo magana community policy to wannan do wannan wannan kungiya ko kuma wannan abin da su yarbawa ko kuma mutanenmu na kudu masu kai na amurka dole ka iya duba shi karkashin doka ka sa shi a wannan bangaren ko kuma karkashin wannan abin da muke kira community for police to don haka ba za ka iya cewa abin ya saba wa duka ba idan suka koma ko kowane house of assembly na kowace jiha na ainihin sashen yarbawa da su suka yi wannan abota kudin suka in suka yi doka da ta shafi abota kudin shi kenan ya zama daidai da abin da ya faru a hizba a kano da kasashen mu na arewacin ivory africa ba wani magana ka ce cewa su ma sun saba ma ka'ida hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ɗauki da sauran labarin duniya. an samu karuwar bullar cutar polio a afghanistan da pakistan a shekarar da ta gabata lamarin da jami'ai suka bayyana a matsayin babban kalubale akan garuruwan da ke yankin kan iyakokin kasashen biyu matsalar da barazanar 'yan da kayar baya da kuma rashin wadatattun bayanai suka haifar. A Afghanistan, jami'ai lafiya sun koka cewa iyayen yara sun ki amincewa a yi wa 'ya'yansu allura don gudun kada 'yan Taliban waɗanda suka ɗauki jami'an lafiya tamkar barazana akan ikon da suke da shi a yankin su far musu. Cutar polio cuta ce da ke haifar da nakasa kana kwayar cutar ta virus tana yaduwa. cibiyar kare yaduwar cututtuka wato cdc ta ce cutar tana yaduwa ne daga wani zuwa wani kuma tana iya shafar kashin bayan mutum abin da ke haifar da nakasa alkaliman kungiyar lafiya ta duniya wato hu sun nuna cewa kasashen afghanistan pakistan da najeriya ke ne kawai a duniya ba su rabu da cutar polio ba a gabanin lokacin da kungiyar lafiyar ta duniya take kokarin bayyana najeriya a matsayin kasar da ta rabu da cutar polio afghanistan da pakistan suna fuskantar bullar cutar tun shekarar 2018 a yayin da gwamnatin trump ke yunkurin kara tsaurin kalubalen da baki da ke shigowa amurka daga kasashen waje suke fuskanta da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa amurka wannan sabuwar dokar da gwamnatin kasar ta buga a jaridun a jiya alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan amurka kawai labaran duniya kenan aka saurara daga nan washington dc to shugaban najeriya muhammadu buhari da firaministan birtaniya boris johnson sun amince su haɗa kai wurin hana waɗanda suke gudu suke gudun hijira domin samun wato a basu mafaka bayan sun sato dukiyoyi daga najeriya ga umar faruk musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto shugaban najeriya muhammadu buhari ya bukaci kasar ingila da ta taimaka ma najeriya gurin yaƙi da ci hanci rashawa domin tabbatar da cewa masu satu dukiyoyi daga najeriya su jibge su kasar ingila a matsayin 'yan gudun hijira ba samu hurumi da yanayin da za su ci su ba babbaka ba ba tare da an ɗauki matakai na doka domin tabbatar da an yi masa hukunci na dawa da dukiyoyin ga najeriya shugaba buhari dai yana ganawa ne da firaminista na ƙasar ingila boris johnson a lokacin da ake taron saka jari na kasa da kasa tsakanin kasar ingila da kasashen afirka inda ya nemi cewar lokaci ya yi da kasar ingila za ta ba da tallafi na bayanan sirri da hikimomi da dabaru na zamani da kuma ba da haɗin kai na tabbatar da waɗanda suke gudun hijira yanzu da ke ƙasar ingila bayan da ake neman su a najeriya an ɗauki matakai na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da an musu shari'a da hukuncin da zai sa wa adawa najeriya da waɗannan dukiyoyi ko kuɗaɗe da aka arce da su ba bisa ka'ida ba ko da yake boris johnson ya baiwa najeriya tabbacin cewa za a duba koke na najeriya bisa ga aƙida domin a dubi hanyoyin da za a bi a samu nasarar wannan yakin wasu 'yan najeriya najeriya sun fara nuna najeriya cewa ita kanta kasar ya kamata ta yaƙi cin hanci rashawa da gaske ta yadda kasashen waje za su iya ba ta goyon baya a tattauna da na yi da shi ambasada sani bala mai shahi kan al'amura a najeriya ya jinjina najeriya akan irin wannan matakin da ta ɗauka na tabbatar da ta samu haɗin kan kasashen waje inda yake cewa waɗansu kasashen a da suna ba da kariya ga waɗansu mutane da suke kwasa kuɗaɗen kasashe suna kaiwa ƙasashen su domin waɗannan kuɗaɗe suna taimakawa wajen haɓaka cigaban eh, waɗannan kasashen da suke ba da mafaka amma yanzu ra'ayin duniya ya fara canzawa akan wannan wannan tsari kusan ƙasashen da suke haka duk yanzu an mai da su saniyar waye. kamar ita ma ƙasar eh, ingila wajen da yawa za a gani akwai wannan in ka tuna akwai dizaini wanda an kai ta kotu an ji ana ta shari'a akwai sauran mutane da dama waɗanda su kasar ingila suka kai su kotu saboda sun keta dokokin shiga da kudade na kasar ingila din gaskiya ina jin zai yi tasiri kwarai da gaske shi kuwa malam awal musa rafsanjani daraktan kungiyar transparency international mai fafutukar yaƙi da ta hanci da rashawa shina ganin cewa matakan da najeriya ta ɗauka ɗauka na da kyau. Cikakken haɗin kan wato ƙasashen waje musamman Birtaniya, Amurka da kuma sauran wato ƙasashen tarayyar Turai ina ɗaya daga cikin matakan da dole ne na gwamnatin Najeriya ta amfani da waɗannan damar don a tabbatar da an dawo da waɗannan kadarori. Kana ganin da ita Ingila da sauran makwabtan ƙasashen waje ƙawayenta haddasa Amurka za su iya ba Najeriya irin wannan goyon bayan tun da su kansu ƙasashen suna cin moriyar jibge kuɗaɗen garin zamba da ake ɗauka daga Najeriya ana kai da waɗansu kasashen Afirka ana kai nasu kasashen wanda ke raya waɗannan kasashen. To a gaskiyar magana shine idan har ba jami'an Najeriya ne yanzu din su da kansu sun guji tanti da rashuwa ba sun guji abin da waɗancan barayin suka yi to in dai ba su guji wannan ba ba sa yi to shine kawai zai karfafa karfafan kasashen waje don su yadda cewa Najeriya shugabannin najeriya daga suke awal musa jani kenan daraktan kungiyar transparency international mai fafutukar yaƙi da cin hanci rashawa ta ƙasa da ƙasa da ke da reshen ta a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci sha tara talatin da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu VOA Africa zango wato a mita 200.5 zango FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri muna ɗauke da tarihin wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa ta jihar kano mai suna zangon 'yan kwando kamar yadda mai unguwar ƙauyen zangon 'yan kwando malam bala adamu idris ya bayyana asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne 'yan kasuwa da ke zuwa daga sassan jihohin katsina da kuma borno a wannan tattaunawa da muka yi da shi mai unguwar ya yi bayani tun daga yadda ƙauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki ni sunana bala adamu Idris mai unguwar zangon 'yan kwando. Takaitaccen tarihin wannan gari na zangon 'yan kwando. To tarihin wannan gari ta zangon 'yan kwando ni a garin na aka haife ni amma na binkici kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari. alhamdulillahi kakanni na da iyaye na sun tabbatar min magana su ta zo guda ɗaya cewa na binciki tarihin nan sun gaya min ainihin wannan gari na zangon yan kwando da ba gari ba ne fili ne gonaki ne na mutane amma akwai mutanen da suke zuwa daga katsina daga gurare daban-daban sai su zo sai su mahaɗa a gurin da masu sayan kayansu da masu sayarwa sai su kasuwanci a gurin alhamdulillahi suna yi lafiya ana rabuwa lafiya sai suka ga cewa to tunda gurin nan ya zama mahaɗaci. ya kamata a yi gari a wannan guri saboda haka sai aka ga dattawan guri da malamai malamai sun gamsu da cewar a zo a yi garin mana saboda ka sai shawarar su ta zama guda ɗaya ce sai aka zo aka ba da umarni aka tsaga filotai a wannan lokaci kowa ya gamsu da abin da aka yi Allah ya ji kan hakimin dawakin tofa ɗan umar din Kano Allah shi gafarta masa shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka ya yi wa jama'a gari godiya ya yi wa jama'a addu'a ya yi wa garin addu'a kuma alhamdulillahi addu'a ta karɓu gari ya kafu an ci gaba muna zaune lafiya gaba ɗayan baƙi da 'yan gari kowa Allah yana kahi muna zama da su lafiya. Zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa? Wannan shekarari an kafa shi shekarar 1958 saboda haka garin nan shekara sittin da ɗaya da kafuwa. Waɗannan irin ƙabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari. Ainihin ƙabilun da suka fara zama a ciki ba kabilu ba ne kakanninmu ne da kakannin kakanninmu su da suka kafa gari kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin su mutanen nan mutanen jihar borno ne allah ya kasu wannan guji suke ma'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu. Shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa. eto eh, abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa alhamdulillah akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari kuma wannan gari an kafa shi daga baya kuma allah ya masa albarka Allah ya fifita garin ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacinsa da shi wannan shine karin jin daɗinmu kuma har yanzu alhamdulillah me wannan gari ya shahara da shi wannan gari ya shahara da sana'a guda ɗaya ita ce sana'ar kwando na saƙa muna yin kwandon da itatuwa akwai kwatankwacin itacen geza akwai sarƙaƙiya akwai sabara akwai marga akwai lalle duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'ar da su shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari gari ne ko kuma ƙasashe alhamdulillahi wannan kwando din najeriya duka ba inda ba a kai shi kuma ina mai tabbatar muku da cewar daga nijar an zo an sai kwandon nan ba mu san iyakacinsa ba an zo an sai kwandon nan daga kamaru ba mu san iyakacinsa ba ghana chadi mali duka an ɗau kwandon nan an kai shi kai ina mai tabbatar maka da cewar an ɗauki kwandon nan an kai shi saudiya ma duba da tsawon lokacin da aka ɗauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan ƙauye har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando? Har yanzu babban alfaharin da muke da ita ya isa domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so muna da shi muna yi kuma ana yi har gobe alhamdulillah baya ga sana'ar kwando a wani abu da shi wannan gari ke takama da shi eto eh mu dai a iya mu da tarihinmu ba mu da wani abu da muke takama da shi a kan sana'a a yanzu illa wannan sana'a ta idan ba a manta ba dai a wani lokaci cikin shekarar 1985 ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar kwakwaci a katsina road cikin birnin kano zuwa wani sabon guri bayan ƙauyen da dawanau cikin karamar hukumar dawakin tufa aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da ƙauyen na zangon yan kwando wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari waccan yana aikin soja ita ce kwakwaci. To alhamdulillahi yaranmu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a ko yanzu mun gode mun gode mun gode alhamdulillahi. Shi wannan gari zangon yan kwando akwai wani kirari da ake yi mishi? Eh to kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shine ake cewa zangon yan kwando madafa tuwo garin ɗan gage wannan shine kirarin da ake wa garin. Wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke buƙatar mahukunta su sani. Muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i iji tausayinmu ijinjina wannan abin ya zo ya alkawarin gina mana asibiti alhamdulillah an zo an fara ginin wannan asibiti an ci gaba daga ƙarshe gwamnati ta faɗi Allah ya kawo malam Ibrahim shekarau zo ya ɗora mana a kai an yi duk gudunmawar da za a yi an yi an kuma kammala asibiti an fara aiki sosai ka'in da na'in har a yanzu haka ana aikin akan ɗan je shaka tafi shaka tafi shaka tafi to amma asibitin ya sami matsala ta yayewa iska shine ya burbura ta shiga da kwaruka dai duka dai abin muna buƙatar tallafi a kai sannan akwai sashin makarantar firamare da muke da ita muna buƙatar wannan firamare a shigo ciki gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata kamata a yi mana saboda gaba ɗaya yaranmu gaba ɗayansu a ƙasa suke zama babu wani ɗalibi da yake akan kujera duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke muna neman gudunmawa a gurin gwamnati a taimake mu sannan akwai maganar ruwan sha muna da ruwan sha to amma akwai rijiyoyinmu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu ɗaya akwai ruwa ɗaya ta lalace tuni sannan akwai wasu wani dan kasuwa da ya zo ya taimake mu yi mana rijiyar burtsatsen guda biyu alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki ɗaya ta tsaya tuntun wannan shine kalubalantar da muke ta fuskantar garin kan matsalolin da mai ungul ya zayyana muka nemi jin ta bakin kansilan yankin malam zakariya abubakar wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan bukatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano, nigeria da kuma sashen Hausa na muryar Amurka wato BOA. kuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar Juma'a babbar rana daga bakin Malam Ibrahim Mamman Duguri. Allah. Bismillahi rahman rahim wasalatu wasalamu ala rasulillah sunana ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri to nasihar mu ta yau za mu yi nasiha ne akan abin da ya shafi hakuri to alal hakika hakuri wani abu ne wanda yake mai muhimmanci ga rayuwar dan adam kuma hakuri wato abu ne wanda yake ɗaukaka mai yinsa kuma yake kaiwa mai yinsa ainihin sa har zuwa ga abin da yake nema tun a nan duniya da kuma lahira sannan idan muka dubi hakuri ɗin wasu maluma sun kasa hakuri kashi-kashi kamar haka kashi na farko shine hakuri akan bautar Allah madaukakin sarki kamar da Allah yake cewa a cikin alkur'ani mai girma wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in ma'ana ku nemi taimakon Allah wato da yin hakuri a cikin abin da ya shafi sallah anan an kira sallah domin ita ce mafificiyar ibada baki daya baya ga tauhidi domin a cikin sallah akwai zakka akwai azumi akwai kuma alamomin aikin hajji don haka duk wata ibada in za ka yi ta to dole sai da hakuri ake yin ta kuma ake samun ladanta kamar misali a lokacin da ake tsananin sanyi za ka iske mutum yana kwance yana jin daɗin barci ya lullube da bargonsa to amma lokacin da aka kira sallar asuba haka zai daure ya yi hakuri ya je masallaci ko kuma ya tashi ya sallah inda yake kaga wannan ba dan ya yi hakuri ba zai tashi sallar ba haka nan lokacin azumi na ramadana za ka iske mutum yana da lafiya yana da karfi ga abinci kuma ba mai hana shi cin abincin nan amma saboda tsoron allansa da kuma yin hakurinsa wajen wajen yau Allah biyayya ya haƙura ya ainihin yi ibadarsa don haka kenan kaga haƙuri akan barin sabon Allah barin bin son zuciya duk yana kai mai yinsa ga samun nasara sa'annan kuma haƙuri akan musiba ko bala'i ko jarrabawa in ta auka wa mutum shi ma ya kawo hujjoji a cikin alkur'ani mai girma ɗaya a cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kara mana haƙuri da kuma juriya wajen yi maka da'a kuma ka datar da mu da abin da hakuri take kaiwa masu yin ta har zuwa ga nasarar babba wato nasarar gidan aljanna. Toma Dalla ana saurin shirye-shirye ne daga nan Washington DC. Mun kuma gode da Malam Ibrahim Muhammad Duguri. Wannan ne kuma kawo mu ƙarshe wato labarai a takaice. Dan majalisar wakilai mai gabatar da shaidar shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. A yayin da gwamnatin Trump ke yunkurin kara tsaurin kalubale da baki da ke shigowar Amurka daga kasashen waje suke fuskanta da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa Amurka. wannan sabuwar doka da gwamnatin kasar ta buga a jarida a jiya alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan amurka kawai ɗabi'ar da ta zama ruwan dare da nufin samawa yaran 'yancin zama 'yan kasar wannan zokar za ta wa ma'aikatan ofishin jakadancin da aka ɗora wa alhakin bada takardun izinin shigowa amurka ikon hana duk wata matar da aka fuskanci cewa manufarta kenan ta neman izinin shigowa ƙasar musamman trump ya bayyana niyyarsa ta kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar ta zuwa amurka don haihuwa a amurka inda kusan duk ɗan da aka haifa a kasar ake bashi takardar dan kasa. kotun majalisar ɗinkin duniya ta ƙasa da ƙasa ta umarci myanmar da ta ɗau duk wasu matakan da za ta iya ƙarƙashin ikonta wajen kare duk wani abu da ya yi kama da kisan kare dangi akan 'yan ƙabilar rohingya musulmi waɗanda suka arce daga ƙasar a sanadiyar yadda sojoji suka auka musu da ƙarfin tsiya a shekarar ta 2017 kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya alhamis a birnin hague bayan da ƙasar yammacin afirka ta gambia ta shigar da ƙara a madadin ƙungiyar ƙasashen musulmi hamsin 57 a kan miyamma ina ta zarge ta da saba dokokin hana kisan kare dangi na shekara ta 1944 sama da 'yan rohingya bakwai ne suka arce zuwa kasar da ke iyaka da ita bangladesh a watan agusta na shekarar 2017 domin tsira da rayukansu a wani yunkurin mallake kasarsu da sojojin miyamma suka kaddamar gwamnatin kasar ta ce mai da martani ta yi a kan 'yan tawayen rohingya waɗanda suka kai farmaki a kan shingayen tsaronta a arewa maso yammacin jihar rakhine A wani kwamitin gaggawa da kungiyar lafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana akan cutar. Duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta mai da hankali a kanta. wani gidan rediyo a jamhuriyar benin mallakin wani ɗan ƙasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban ƙasa patrice talon ya sallami duk ma'aikatansa a bayan da hukumomin ƙasar suka hana gidan rediyon watsa shirye-shiryensa To jama'a da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za a kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu ta voahouse.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin kowa da kowa baba ya koma ne ke sallama da ku sai an jima. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.